يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون اختلاف الليل والنهار وتقلبهما وتغيرهما وتآقب الفصول والأزمنة من ربيع وخريف وشتاء وصيف قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وقال تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآيات إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن تقلب الليل والنهار واختلافهما من الآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل وعلى استحقاقه وعلى ألوهيته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا يقول ابن القيم رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ مفتاح دار السعادة ثم تأمل بعد ذلك ثم تأمل بعد ذلك أحوال الشمس والقمر أحوال الشمس وانحطاف انحطاطها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصول وما فيها من المصالح والحكم إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا لكانت لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه فلو كان الزمان كله صيفا لفاتت مصالح الشتاء ولو كان الشتاء ولو كان كله شتاء لفاتت منافع الصيف وكذلك لو كان ربيعا كله أو خريفا كله ففي الشتاء تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال وفي الصيف يحتدم الهواء ويسخن جدا فتنضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان وتغور البرودة وتهرب إلى الأجواف ولهذا تبرد العيون والآبار ولا تهضم المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء من الأطعمة الغليظة لأنها كانت تهضمها بالحرارة التي كانت التي سكنت في البطون فلما جاء الصيف خرجت الحرارة إلى ظاهر الجسد وغارت البرودة فيه انتهى كلامه مختصرا وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن قوم سلبهم نعمة الظلال والبيوت التي كانت تكل من الحر والبرد والأمطار ونحوها قال تعالى في القصة ذي القرنين ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا قال الحسن البصري رحمه الله كانت أرضا لا تحتمل البناء وكانوا إذا طلعت عليهم الشمس يغورون في الغار يغورون في الماء فإذا غربت عليهم خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله ذكر لنا أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه البناء وإنما يكونون في أسراب وإنما يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت عنهم الشمس خرجوا إلى معايشهم وحروسهم ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان امتن عليه بنعم البيوت امتن عليه بنعمة البيوت والظلال والأكنان بجميع أنوائها والتي بها يتوقى من الحر والبرد والأمطار ومن الأعداء كذلك قال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم الله نعمته عليكم لعلكم تسلمون وهكذا امتن الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان بهذه النعمة الجليلة عباد الله إن شدة الحر مما يذكر العبد بشدة حرارة جهنم كما قال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أي رب أكل بعضي بعضا فأذن لها الله سبحانه وتعالى بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير عباد الله اعلموا أن نار الدنيا جزء صغير من نار جهنم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن بتسع وستين جزءا بتسع وستين جزءا كلهن مثل حرها ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإبراد بالصلاة في وقت شدة الحر كما في الصحيحين من حديث, ابن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم وفي الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر فقال صلى الله عليه وآله وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة ومن تخفيف الشرع في ذلك جواز السجود على طرف الثوب عند اشتداد الحر ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود ومن ذلك أن المسافر في رمضان يكون مخيرا بين الصوم والإفطار لا سيما مع شدة الحر ففي الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا سائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة ومما ينبغي التنبيه إليه عباد الله أنه لا يجوز السب ولا الشتم للحر فإنه عبد من عباد الله ومأمور بأمر الله سبحانه وتعالى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يسب يسب لابن آدم يسب لابن آدم ويسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فلا يجوز للإنسان إذا اشتد عليه الحر أن يقول كلمة فيها سب أو شتم لهذه الحالة فإن الحر وغيره عبد من عباد الله فهو مأمور بإذن الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah jira da abinci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa har tashin alkiyama da musulmi mu sani sassabawar dare da yini da tafiyar rana da wata da jujjuya wasu da caccanja wasu wani ya fi wani tsawo wani ya zama gajere da zuwan lokuta daban-daban da yanayi daban-daban da suke zuwa ga ɗan adam lokacin zafi lokacin sanyi lokacin damana lokacin kaka duk waɗannan abubuwa ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah waɗanda suke tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu ta'ala da samuwarsa suke tabbatar da cancantar shi kaɗai ya cancanta a bautawa ba wani ba Allah subhanahu ta'ala a ayoyi da dama ya nuna mana wannan canje-canje da ɗan adam yake gani a yanayin lokuta daban-daban aya ce daga cikin ayoyin Allah wanda ya kamata dukkan wani mai tunani mai hankali su ja hankalinsa ya yi tunani game da samuwar Allah da kuma cikakken ikonsa da ƙudurarsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa lalle a cikin halittar sammai da ƙasa da sassabawar dare da yini da jiragen ruwa waɗanda suke tafiya a cikin ruwa ɗauke da abin da yake amfanar mutane da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar daga sama da ruwan sama ya raya ƙasa da shi bayan mutuwarta sannan ya yaɗa kowace irin dabba kowane irin abu mai tafiya a bayan ƙasa a cikin ƙasa da kuma jujjuyawar iska da kuma girgije wanda yake Allah ya hore shi tsakanin sama da ƙasa Allah ce waɗannan suna daga cikin ayoyinsa ga mutane masu hankali haka nan a wani gurin Allah subhanahu wata'ala yana cewa lalle a cikin sassaɓawar dare da yini da abinda Allah subhanahu wata'ala wato da sassaɓawar sassaɓawar sama wato halittar sama da ƙasa da sassaɓawar dare da yini wani yana daga cikin ayoyin Allah ga mutanen da suke da basira haka nan a wani wuri Allah subhanahu wata'ala yana cewa lalle a cikin sassafawar dare da yini da abinda Allah ya halitta a cikin sammai da ƙasa lalle tabbas akwai ayoyi ga waɗanda suke da takawa Allah subhanahu wata'ala a wani wuri yana cewa yuqallibul laila wan nahar yana jujjuya dare da rana lalle a cikin wannan akwai abin izina ga mutane masu basira ayoyi da dama na alkur'ani waɗanda suke nuna cewa wannan canjin yanayi da ake gani aya ce daga cikin ayoyin Allah ibn al-qayyim a cikin littafinsa miftahu daris sa'ada yake cewa sai dan adam kai da akari ka duba ka duba kaga yadda rana take caccanzawa wani lokaci ta yi zafi wani lokaci ta yi sama wani lokaci ta yi wanda wannan yake bayuwa zuwa ga samar da lokuta da yanayi mabambanta da kuma abin da yake cikin wannan na maslahohi da amfani ga dan adam da a ce dukkan lokaci zai zama bai daya yanayi iri daya to da amfanin da yake cikin wasu wannan canje-canjen yanayi da ya taraya dan adam bai same shi ba da a ce dukkan lokaci gaba daya zai kasance lokaci ne na zafi to da amfanin da yake cikin lokacin sanyi kuma ya tsare ga dan adam hakanan da a ce dukkan lokaci zai kasance lokaci ne na zafi to da amfanin da yake cikin sanyi ya tsare ga dan adam saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya lokuta mabambanta da a ce lokaci da a ce duka lokaci zai zama mana ce to da kaka ta sare da amfanin da ke cikin ta ya sare ga dan adam haka nan da a ce kowane lokaci zai zama kaka to da amfanin kuma da mana ya sare ga dan adam saboda haka a cikin lokacin sanyi akan ga amfaninsa saboda a wannan lokaci dukkan abin da yake zafi ne to yana yin ƙasa ne in ma ya yi ƙasa a cikin cikin ƙasa ko cikin duwar wasu ko kuma a cikin ɗan adam shi kansa ɗan adam ya rika tsotse wannan zafin ya koma cikinsa a lokacin zafi kuma wannan wato zafin zai yi tiririn zai yi wa sama ya fita ya gauraya da iska gari ya zuma ne ya yi zafi matuka a wannan lokacin 'ya'yan itatuwa sukan samu damar nuna musamman irin su dabino da sauransu a wannan lokaci kuma abinda da yake cikin dan adam wato na abin yake cikin cikin dan adam na abinci a lokacin zai samu ya narke ya bi jiki sannan kuma sanyin <clears throat> ya ainihin ya yi ƙasa ya yi cikin ciki ya ainihin ya yi ƙasa wato hatta ya kasance idanuwar ruwa a zuka ganin su suna sanyi ko kuma rijiyoyi a lokacin da ake zafi ka samu kuma ruwansu yana sanyi saboda a wannan lokaci ruwa a wannan lokaci sanyin kasa yake yi zafin kuma sai ya sama da tiririn ya bi iska a wannan lokaci za ka samu hatta abincin da mutum yake ci saboda zafin da yake cikinsa yayi yi sama sanyin ya yi kasa to in ya ci wani abinci wanda yake mai nauyi to yakan yi wato wahalar narkewa yakan yi wuyan narkewa musamman idan abinci ne mai nauyi saboda zafin da tiririn da yake taimaka wajen narke abinci to ya yi wasu sama sanyin kuma ya yi ciki to wannan ne yana daga cikin hikimomin ubangiji hana wataala da ya sanya canje-canje a cikin waɗannan yanayi a cikin waɗannan lokuta Allah su hana wataala da yake nuna mana ni'imar samun gurin da za ka fake daga zafin rana ko za ka fake daga tsananin sanyi ko daga iska ko daga ruwan sama wannan samun gurin fakewa wata ni'ima ce babba da Allah subhanahu ta'ala yake wa dan adam cikin labarin Esther Zulkarnaini da Allah ya ba mu a cikin littafin sa mai girma ya ba mu labarin cewa a tafiye-tafiyen da yayi ya tafi nahiyar da rana take hudowa ya samu wata al'umma wanda su Allah subhanahu ta'ala bai hore musu ni'imar inda za su fake ba ba su da gidaje babu itatuwa inda suke da za su sha inuwar su babu ruwar wani da za su shiga cikin kowansu ko wani wuri su fake saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake ba mu labarin waɗannan mutane da ke zulkar ne da yayi tafiya ya ga hanyoyi daban-daban hatta idza balagha mabli ash-shams har sai da ya fita mahudan rana wajadaha tatlu ala qaumin lam taj'al lahum min duniha sitra ya sami rana tana hudowa akan wasu mutane da ba mu sanya musu shamaki tsakaninsu da ita ba al-hasan al-basri yana cewa waɗannan mutane suna wata ƙasa wurin da bai yiwa a yi gini gini bai zama a wurin sannan babu itatuwa babu bishiyoyi babu zuwar wasu za ka duk sanda rana ta hudu sai dai su su shiga cikin ruwa sai lokacin da rana ta faɗi sannan su fito su tafi harkokin gaban su sauraka a cikin ruwa suke rayuwa duk sanda rana ta hudu sai dai cikin dare bayan faɗuwar rana suke samun fitowa su je su je harkokin na yau da gobe haka nan shi ma katana ibnu da abbas sadusi ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ya faɗa yake abinda suka samu labari kenan dangane da waɗannan mutane Allah subhanahu wata'ala bai ba su wannan ni'ima ta su shiga wani wuri da za su fake daga zafin rana ko iska ko makamancinsa ba sai dai su shiga cikin ruwa ko kuma ramin da suke yi a ƙarƙashin ƙasa su shiga ciki sai lokacin da rana ta yi sanyi ko kuma ta faɗi sannan samu fitowa domin shiga hada-hadarsu sai Allah subhanahu wata'ala a wani wurin yake faɗar ni'imar da yi wa ɗan adam ta ba shi damar ya yi gine-gine ya yi gine-gine a cikin birane da tubala da ƙasa da ainihin abin da Allah ya hore masa na gini ko kuma a cikin ƙauyuka Allah subhanahu wata'ala ya ba shi damar ya yi amfani da wasu abubuwa musamman fatu ko gashin dabbobi domin ya saka kantina wanda da su ne zai yi gidaje ko ɗakunan da zai fake a cikinsa wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yi wa dan adam yake gaya masa yana goranta masa Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana au bangiji shi ya sanya muku wurin zama wuraren zama a cikin gidajen sannan ya sanya muku min juludil an'am buyutan gidaje daga fatu na dabbobi tastakhifunaha yawma za'alikum wa yawma iqamatikum kuna samun daukan su ba nauyi a lokacin tafiyarku da lokacin saukarku a masaukanku ku min asfafin aw awsafiha wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha atatan wa mata'an ila hin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku daga gashin wato raƙuma da kuma gashin dabbobi na awaki da tumakai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya muku abinda za ku yi saƙa abinda za ku shimfiɗa da shi ko ku rufa haka nan da abinda za ku ji daɗin rayuwarku da shi har zuwa lokacin mutuwa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan Allah ya sanya muku inuwoyi daga abin da ya halitta Allah ya halitta itatuwa bishiyoyi ya halitta duwar wasu wani daga nan kuka iya samun inuwa ku samu inuwar itaciya ko ku samu inuwar kogo wanda za ku fage daga zafin rana ko iska ko wani abu makamancin su haka nan kuma wajen alaku minal jibali afnana ya sanya muku wuraren zama a cikin duwar wasu inda za ku shiga cikin kogo ku samu ku fake daga dukkan wani abin da zai cutar da ku waje ala da kun sarabi da taƙiƙum alharra allah subhanahu wata ta'ala ya tabar muku da ainihin tufafi waɗanda za su rika kare ku daga zafin rana kamar yadda sabon muku tufafin da za su kare ku daga ainihin tsananin sanyi da kuma tufafin da za ku yi amfani da su kamar sirke wanda za su kare ku daga suka da tsara a lokacin yaki ruwa na ni'imomi na ubangiji da yi wa dan adam amma ba kowane dan adam ne yake tunawa ya duba ya yi wa Allah godiya a kansu ba filmu ne ce kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun kamar haka ne Allah subhanahu wata'ala yake cika muku ni'imominsa dan ku bi kauya ga Allah subhanahu wata'ala ku sadu daga umarninsa ku bi dokokinsa ku kiyaye haddodinsa ka ku keta alfarmar da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci ku kada ku keta ta haka nan yana daga cikin abin da bawa zai tana wa bawa wato tsananin zafin wutar jahannama ne irin wannan zafin da muke samun kanmu a ciki yanayin zafi yakan tana wa bawa tsananin zafin wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya bani labarin munafakai da suka ki fita tare da Annabi sallallahu alaihi ta yakin Tabuka yace suna ta murna cewa su ba su fita ba har ma suna gaya wa ƴan uwansu la tanfiru fil haqq kaf ku yadda ku fita yaki cikin tsananin zafi Allah ya ce to a gaya musu وقل نار جهنم أشد حرا وتر جهنم تافت أنا ذاتي دا أتي سلسلي دا سلسلي دا سلسلي فتاء sun fita sun bi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun fita yaki tare da shi wannan zafin bai hana su fita ba domin neman yardar Allah saboda abinda suka jefa kansu a ciki shine tsananin zafin cutar jahannama wanda ba a kwatanta shi da wannan zafin da suke magana a kansa hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga abu hulaira ta rabbi allah ta'ala anhu da ke cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa wuta ta kuka zuwa ga ubangijinta ishtakatin naru ila rabbiha fa qalat ay rabb akala ba'dhi ba'dan ya ubangiji sashi na fa yana cin sashi saboda tsananin zafi take cewa sashi na yana cin sashi na sai allah subhanahu ya ba ta damar ta limfa sau biyu a shekara ta lumfasa a lokacin sanyi da kuma lokacin zafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa ashad fa huwa ma ashad ma tajiduna min al-har wa ashad ma tajiduna min al-zamharir shine abinda kuke jin nan da tsananin zafi lokacin zafi wani numfashi ne daga cikin numfasawar jahannama haka nan tsananin sanyi da kuke ji lokacin sanyi shi ma wata numfasawa ce daga cikin numfasawar wutar jahannama saboda haka wannan wutar da muke amfani da ita ta duniya wani dan yanki ne daya daga cikin yanki saba'in na wutar jahannama wato sai an kasa zafin wutar jahannama saba'in a ɗaukar shi ɗaya shine zafin wannan wuta da muke ta'amuli da ita a nan duniya wanda muna ganin cewa babu wata azaba da ta kai wannan babu wata azaba da ta kai azabar wuta to wannan yanki ɗaya ne daga cikin yanki saba'in na wutar jahannama hadisi ya tabbata a cikin sayar bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa darukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam wutar ku yan kaso ɗaya ne daga cikin kaso saba'in na wutar jahannama sahabbai suka ce ya rasulullahi ai zafin wutar mu ma kaɗai ya isa azaba wato ko iya wannan zafin kaɗai shine zafin wutar jahannama ya isa azaba annabi ya ce to kun ga an fifita wutar jahannama da zafi akan taku da kaso 69 wato sai ka ninka wutar duniya da kaso 69 sannan za a samu ainihin zafin wutar jahannama shi yasa hukunci-hukunci suka zo na sassautawa a cikin sha'anin zafi kamar a azhar idan ya zanto ana tsananin garji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sahabbai ya ce wa sahabbai su rika bari rana ta sanyi sanyi saboda tsananin nan na zafi da ake ciki kuci ne na jahannama hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ishtadda al-harr fa abridu bis-salah idan tsananin zafi ya tsananta to ku bari sallah ta dan zo lokaci wato ayi ta lokacin sanyi kadan wato a sanyaya lokacin sallah fa inna shiddatal da ah, min fahim jahannam saboda tsananin zafin nan daga hucin jahannama ne haka nan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu zar bin zifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mai kiran sallah wato ladanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kira sallah azhar annabi ya ce abrik abrik to ka bari lokaci ya ɗan yi sanyi kaɗan bari lokaci din rana ta yi sanyi a wata ruwa ya ce intazir intazir kaɗan dakata kaɗan kaɗan dakata kaɗan sannan ya ce shiddatul harri min fayli jahannam fa idza ishtadda al-harru fa abridu bis ya ce tsananin zafi yana daga cikin hucin jahannama ka duk sanda zafi ya tsananta to ku bari sallah ku yi ta a lokacin da zafin ya ɗan rabu haka yana daga cikin sassaucin da shari'a ta yi wato idan zafi ya yi zafi ya kasance wurin da mutum zai yi sujjada ya zanto akwai zafi to yana iya sa wani abu na tabuwarsa ya sujada a kai babu komai wanda ya tabbata a cikin hadisin anas dan malik yake cewa mun kasance muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama da yamma ya rika sanya gefen tabuwarsa inda zan yi sujada saboda a wancan lokaci masu masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama mai da korifi sau haka iya da gitta itatuwan dabino ne a sama amma babu rihi za ka rana tana sauka ciki haka ne ruwan sama da komai sannan kuma ciki babu shimfiɗa a cikin rairayi suke sallah haka in aka yi ruwa ma masallacin ya tabi a cikin taɓo suke sujada saboda haka in suka zo a kan ciki wanda ya ji zafin ba zai iya sujada ba to ya jawo wani bangare na taɓuwarsa ya yi sujada a kai saboda ya kare kansa daga wannan zafin rana yana da cikin saukin da aka bayar matafiyi a lokacin azumi ya gaba zai iya azumi ba a cikin tsananin zafin nan to yana iya shan azumi in ya ga zai iya ba a tilasta masa shan ba damar wata dama ce sauki ne aka yi masa in ya ga cewa babu komai zai iya yin azuminsa shi kenan an ba shi wannan zaɓin a hadisi ya tabbata cikin sayar bukari da muslim hadisin abu darda yake cewa mun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani wata rana mai tsananin zafi har ya zanto ɗaya daga cikinmu saboda tsananin zafi yakan ɗauki hannayensa ya ɗora a kai saboda tsananin zafi yake cewa ma fi na sa'imun cikinmu babu mai azumi wannan ya nuna lokacin azumi suka yi tafiya amma saboda tsananin zafi ba wanda iya ɗaukan azumi a cikin matafiyar illa ma kane min rasulillahi wa min rawaha ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama da abdullahi ibn rawaha su kadai da suka ɗauki azumi wannan ya nuna maka sauki idan ya kasance mutum ba zai iya yin azumi ba a halin tafiya saboda tsananin zafi to da Allah ya bashi dama in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda yake cikin halin tafiya ko kuma ya bashi da lafiya Allah ce ya sha azumin sa ya biya a wasu kwanakin daban musamman yana daga cikin abin da ya kamata a yi jan hankali a kansa baya ba daidai ba ne mutum saboda yana jin tsananin zafi ya yi mummunar magana kausan magana da hanci harshe a kan shi yanayin zafin ko ya yi zagi ko wata magana ta batanci saboda shi zafin nan ba wa ne daga cikin bayan Allah shi ma abin da yake yi da umarnin Allah yake yi ba ya yi wani abu ba da umarnin Allah ba ba da yardar Allah ba ta ta asirin lan yake saboda haka idan yi zagi ko ka faɗi kakkausar magana da wa kake kaga ga wanda ya yi umarni zafin ya tsananta take wanda shi ne Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa dan adam yana zagi na bai kuma dace ya zage ni ba yasubbu ibn adam wala yanbaghi wa ma kana lahu zalik dan adam yana zagi na bai kuma dace ya zage ni ba yana zagin yanayi zamani yake kuma ni ne zamanin ni ne yanayin biyadi al'amur uqallibul layla wan nahar al'amarin duka a hannuna yake niki jujjuya dare da rana saboda duk wani yanayi da ka gani Allah ne ya kawo shi yuqallibullahu al-layla wan nahar sallace yana juya dare da rana saboda lokacin zafi Allah ne ya kawo shi lokacin sanyi Allah ya kawo shi to kaga mai kamata a ce ka faɗi wata mummunar magana game da yanayin da kake cike na zafi ba illa iyaka dai ta tuna cewa wannan wata rahama ce ta ubangiji yana da amfaninsa ga dan adam shi kansa wannan zafin yana da amfaninsa ga dan adam haka in ne lokacin zafi ya zo akwai abubuwan da suke buƙatar zafi a cikin kayan amfaninku na yau da gobe shi kansa jikin dan adam yana buƙatar wannan zafin in ya zanto yanayi guda ne su za a iya samun matsala a cikin wasu abubuwa da suke dangane da rayuwarku saboda haka wata aya ce daga cikin ayoyin Allah da ya waje ba mu goje masa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da zaman lafiya a ƙasar nan tamu sannan fitintunu na sace-sacen mutane da ainihin garkuwa da mutane da kashe-kashe da muke ji na ta faruwa a wurare daban-daban a ƙasar mu Allah ya kawo mana saukin su Allah ya yi mana Allah ya yi mana mu tsananta da addu'a muna cikin wannan wata na Sha'ban wata ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumi mai yawa a cikin sa kamar yadda ya tabbata hadisin Aisha da hadisin Usama ibn Zayd yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya azumi mai yawa kamar yadda yake yin azumi a cikin watan sha'ban aka tambaye shi me yasa yake yin haka yace saboda wannan wata ne da yawancin mutane suke gafala gabarin ta baina rajab wa sha'ban shi ba rajab ba rajab ya zo ya wuce yana daga cikin ashurul hurum shi kuma ga ramadan shi kuma yana nan tafe yana daga cikin watanni masu alfarma wato yana daga cikin watanni masu cike da albarka to mutane sukan gafala da sha'ban to shi yasa yake azamta sannan kuma a ciki ne Allah subhanahu wata'ala yake ɗaukaka ayyukan bayi na shekara ka san kusan cewa Allah subhanahu wata'ala yana ɗaukaka ayyukan bayi na kullum kullum kai aiki ubangiji yana yurfa ilai da amalin yawmi qabla amalin nahari qabla al-layli wa amalin layli qabla nahar a kullum ana ɗaukaka aikin da aka yi na rana kafin dare na dare kafin yin kafin rana to sannan kuma a cikin sati tun rana alhamis ana ɗaukaka wa ubangiji ayyukan bayansa sannan kuma a shekara a watan sha'ban ana ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to annabi ya ce yana san a ɗaukaka ayyukansa yana azumi saura ka ya zanto yana yawaitar azumtar wannan wata ba dai ya cika shi shi gaba ɗaya ba a yin duka amma kana iya yin azumi mai yawa a cikinsa to yana daga cikin fadalar ubangiji subhanahu wata'ala da ya yi mana cikin wannan yanayi da muke ciki da wannan ibada da muke za mu za mu iya yi a cikin wannan wata na azumin ta ɗauwa'i da kuma abinda za mu shiga na ramadan sai mu yawaita addu'a yawaita roƙon allah subhanahu ya gyara halayenmu ya gyara halayen shugabanninmu ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana ɗauki ya kawo mana zaman lafiya a ƙasanmu ya kawar mana da waɗannan fitintunu da bala'ai da suka fi ƙarfinmu allah subhanahu wata'ala ya kawo mana tallafin su inda ba ma zato ubangiji يا أيها mana abin da اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين